Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci wato yanzu nake ganin wani abu wani abu mai matukan muhimmanci lawan ahmad ya sa gasa ta karatun ƙur'ani aya biyu na ga ana karanta ni ina ga yara kuma suna ta yi suna ta ƙoƙari so abinda dai na ji kamar ya ce ana neman gudunmawar da za a bayar so alhamdulillah za ga ana ta sawa gasar waƙoƙi gasar waƙoƙi za a ba da motoci motoci mashina a daidaita sahu kuɗi so kuma mu ne dai within mu ne da yan fim ɗin na san yake neman taimakon ko kuma na waje wanda suke 'yan siyasa da sauransu duka har mutanen gari to sai in ga a can da ake ta bada motoci waka fa ake to yanzu karatun qur'ani ake shine dai ba wani zance da ya kai shi a duniya to shine sai na ce bari in sa ido ko mu sa ido mu gani shin ya kamata a bada abin da ya fi mota ne ko kuma a bada ma ko da iya motar ne muka samu ba mota ba sai dai a ce motoci so za mu fara kirgawa mu ga motoci nawa za mu samu a ciki eh za mu fara kirgawa mu ga motoci guda nawa za a samu a cikin wannan gasar kuma mu Allah ya hore mana mu gani za mu iya mu ba da motocin ko kuma menene ne mutane mu dai nuna abin da ya kamata za gani in za ka girmama wakan ne akan kitabun layi to in kuma kitabun ne akan wakar yanzu dai za mu gane ma'assalam sai mun ji taimakonku <clears throat> assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci a da allah jama'a ina so dan ƙara faɗakarwa dan yi wata faɗakarwa ne da allah mu yi haƙuri karatun ƙur'ani mu bawa wanda suka iya su fito su yi a social media mu mu haƙura mu yi a mu yi nemi lada saboda abin da ya sa bidiyon ba mu san inda za shi ba so kuma mutane suna eh, karatun ƙur'ani yadda suka gada ma which is ba haka ba ne ba akwai harafai wanda in baka faɗe su daidai ba fa ka canja kalmar ƙur'ani akwai tha akwai sa akwai sa duk daban ne akwai alif akwai ainun duk daban ake faɗa su akwai ha'un akwai ha'un duk daban ake faɗa su sannan akwai inda za ka ja akwai inda ba za ka ja ba wasali akwai inda daidai za ka faɗa to ya kamata me haƙuri shi wannan bidiyon in mun yi ba mu san inda zai je ba so ba sai ka yi ba in dai dama ba a halin abin ba ne kai me a halin abin wanda ka san kullum kana karantarsa kana karanta shi daban kana karantarsa daban ka karance shi sannan kuma kullum kana a kana bi yau da gobe so da akwai bambanci da karatun yarinta da na girma wannan zan ba ku shi sai da na yi shekaru da yawa kaman Allah ya tuba yana da yawa a wajen wasu kaɗan ne sai da na shekaru sai na gane oke karatun da na yi na yarinta da akwai mistake so sai ka dawo sai ka gyara saboda shi yaro kawai anyhow yake faɗa su kuma iyayensa murna suke cewa ya iya karatun so wasu ma kuma iyayensa ba su yi karatun ba amma ba kuma yadda za ka canja shi akan wannan adamin ana dai so ya hadda yayi so yanzu ne ake bi ana gyara. in ka san hadda ka tun kana yaro ka yi ta so ka haƙura da wannan ƙadamin sannan kuma ka san cewa a kai baka cika karanta ƙur'anin ba sai azumi azumi azumi so wannan ma shawarar da zan baka ji. sannan mu samu nutsuwa lokacin da za mu bidiyo saboda mi girman abin da muke karanta suturarka yanayin yadda kake karatun muryarka ka seta su komai yawanci mun fi damuwa da muryar mu ta daɗi kawai ka matsa bakinka kai ta kai a ji daɗi ba shi ba ba in za ka yi a kaga da alif ɗin nan da ainun ɗin duk wajen faɗarsu daban ne a zu duk daban-daban ne to kaga wani yansa a'uzi zai ce ma wani kuma duk zai haɗe ce ma ainu so ya kamata mu gane wannan yauwa mu mai da hankali mu samu nutsuwa ba kaman konkur ba ne na eh, waƙa. ita waka in ka ga dama da guduma ya ka shigo rawarta in ka wani ya kama shigo da kafa ɗaya wani ya shigo yana wani ya shigo ko duk da ka za ka amma ƙur'ani sai ka samu nutsuwa cak za ka karanta shi yadda ya kamata kana tunanin me kake karanta kana hankalinka baki ɗaya sai ya kansa amma in kana da haddaka wannan kana da ita ne ko kana da haddar wallahi wani lokaci in baka buɗe ba wallahi sai an cici gyaranka sosai to shi baka nuna masa kai kai kai ka riga ka gama da shi ba a wannan na yauwa a dai a hankali motoci kam na hango su mm, insha Allah na hango motoci akwai su Allah dai samu dace da Allah dai a gyara wanda ya san ba zai iya ba ya haƙura yauwa ba a san inda karatun zai je ba ba za a ce ba kyau ba tunda an riga an fara ana yin ba za a ce kada a yi ba so amma a kyauta ta hanyar yin Allah ya ba mu ladan niyya Allah ya samu dace amin